taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta a ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari Masha Allahu an yanke wa sojan da ya kashe jarumin soja goje hukuncin kisa. kotun sojoji court marshal a garin maiduguri jihar borno ta yanke hukunci na kisa wa kurtun soja Private Ozunna Mad Buci bayan ta same shi da laifin kisan kwamandan yankinsa Laftanan Baba Kaka Shehu Goje. idan ba a manta ba ranar laraba 29 ga watan bakwai shekara ta 2020 ozun na ma'abuci ya harbe kwamandansa laftanar baba kaka shehu goji wanda shine a jordan kwamanda sojoji bataliya na 202 da ke garin bama jihar borno marigayi laftanar babakaka gauji jarumin soja ne wanda ya hana 'yan ta'adda sakar da sakewa a yankin bama ga baki daya kafin ozuna ya harbe shi hakan saddan mun yaba wa rundunar sojojin najeriya da ta gudanar da bincike na adalci tare da hinke hukuncin kisa ga ozunna ma'abuci daidai da laifin da ya aikata. wannan matashin soja ɗan ta'adda ya kashe baba kaka shehu ne 'yan kwanaki kalilan bayan aurensa muna roƙon allah ya ji kan laftanar baba kaka shehu gauji allah ya baiwa matarsa haƙurin jure wannan rashi amin ya hayu ya ƙayyim amin ya hayu ya ƙayyim to sharhi dai akan wannan batu shine ne wato shi ta wannan soja a bincike da aka yi tun a kwanakin baya an taɓa zargin sojan nan yana cikin sojoji wanda 'yan boko haram suka taba hafzi da su wanda daga bisani suka juya shi zuwa ɗan ta'addar boko haram wanda a wancan lokaci da muka yi wannan rahoto har hotonsa muka kawo muku cikin 'yan ta'addar ɗari da wani abu da ake nema ruwa a jallo da rawani a wancan lokacin muka shata muku hotonsa wanda tun daga bisani ba a san ta ina ba bayan an sallama an haƙo haƙura da shi kwatsam sai aka gan shi wai ya kubuto daga hannun boko haram ya dawo cikin rundunar sojojin najeriya kuma ya ci gaba da aiki bayan kama shi da wasu adadin shekaru wanda hakan ta sa bimakon hukumar sojoji ta yi bincike kafin da da shi kan aiki sadan ta dawo da shi wanda daga bisani wannan soja suna zaune da kwamandansa kawai salin alin kamar yana jin wani haushinsa ko ya kashe masa wani ya dauki bindiga ya buɗe masa wuta ya kashe shi allahira wanda dai wannan abu bai yi daɗi ba